Come on! sarki iduna gaba ya galare yamma ga kulya ta addarin su umar tulku haba mutan gari ku gwada gida su umar tulku ina ma abota kallon wasan dan gargajiya da ke faɗin ƙasar mu ta gado tambuwal ɗan sokoto hayaki fidda na kogo ya sanya gasar sabuwar mota katakal kirar gwab salon wadda 'yan dambe daga bangaren yankin arewa kowa sarki arewa sai mai sallah jamus ba ta ƙasa da kudu kudawa gaban dambe na kudu maganin na arewa da kuma gurma da yan nagada yan nagada da sun faɗan nakuwa, koya gurma dan da su kashen kunu su shafa ga ciki in ya rage su sa aljihu za su zo su fafata wannan gasa a gidan tambuwal nan sokoto hayaki fidda na kugu a ranar laraba 28 ga watan goma na wannan shekara da muke ciki wannan gasa dai akwai manyan jaruman zaratan yan dambe da za su fafata a cikinta irin su sarkin dambe garko cindo fagon shagon yan sanda dan aliyu na arewa abban su san gidan alaji shagon auren tunga dogon aleka da kuma shagon madaki. Kuɗin shiga naira ɗari uku kacal kada ku bari a baku labari. Ku dai kawai ku yi tururuwa a ranar Laraba 28 ga watan goma wannan shekarar da muke ciki. Ku zo ku kalli wannan wasa na gasar mota sabuwa kar a gidan wasan damben gargajiya na tambuwal ɗan Sokoto hayaki fidda na kogo da ke nan babban birnin jihar Katsina. Daura da Trade Fire a cikin garin Katsina. Kuɗin shiga naira ɗari uku kacal Allah ya ba da ikon zuwa amin sun mu amin. Allah wani sarki sarki iduna gaba ya galare yamma ga ta agarin su umar tulku haba mutan gari ku gwada mai gidan su umar